Sojoji a garin Insuka da ke jihar Enugu kudu maso gabashin Najeriya sun kama wasu 'yan sandan Najeriya da wasu tarin makamai a motar da suke ciki yayin da suke kan hanyar su ta zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya wato yankin da yanzu ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan kungiyar Boko Haram 'yan sandan dai da suka hada da waɗanda suka yi ritaya da kuma waɗanda ke cikin aiki sun amsa tuhumar da rundunar sojan ƙasar amsar musu na cewar dama aikin da suke yi kenan na safarar makamai ga 'yan ta da kayar baya a arewa maso gabashin Najeriya. Dude waɗannan mutanen da aka nuna sun taso ne daga birnin Owari na jihar Imo na ɗauke ne da samfurin bindigogi AK-47 guda 40 da magazin-magazin da dama da kuma akwatuna guda hudu makare da harsashe na bindigogi AK-47 da dai sauransu. Kuma rundunar sojan Najeriya ta ce tana ci gaba da bincike kamin mika waɗanda ake zargin su hudu ga rundunar 'yan sandan ƙasar. Tuni dai wata majiyar soja ta tabbatar min da wannan kame. Ita ma a nata ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar Inugu. ta tabbatar da abkuwar wani abu mai kama da hakan. To amma dai ta ce tana dakon isowar batun gaban teburinta. Wani da daɗan zama a yankin kudu maso gabashin Najeriya Abubakar Lemi ya yi tsokaci dangane da wannan matsala. Gaskiya wannan abin shina da matuƙar tashin hankali da kuma ban tsoro saboda muna dangantaka ta kwarai da yan kudu muna zama na arziki babu wani tashin hankali mai faru na amma yau gashi an waye gari wanda za shekawa ka kai gwan gare shi shine ake zargi da ɗauko mai goma kama ya zo ba wanda bai kamata ya ba ba a zo a kwafata mutane abin da nake fata ga wannan sojoji idan suka yi bincike su mika abin ga hukuma wadda ka hukumce ta yi musu hukumci daidai da abin da sun ka aika domin ana ruwa kasa tana yana babu wani abu wanda ya gudana. Dr. Aminu Mode na Jami'a Usmanu fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi kan lamurra dangane da wannan dambarwa ta taɓarɓarewa tsaro a Najeriya ya ce. To abin da zan ce shine hakika ne idan gwamnati na son harkar taɓarɓarewa tsaro a yi magance ta a fuskanci matsala ba sani ba sabo. Kwai a yi mishi kada ɗauki ɓangaranci kada ɗauki wani gehe na addini kada ɗauki wani gehe na kabila ko na siyasa. Duk wanda aka ga yana da hannu ciki a ɗauki matakin da ya kamata a yi maganin wannan yanayin dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a najeriya ke ci gaba da kame-kame na yadda za a shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar ƙasar kuma da ake ganin cewa ita ce jagoran lafiyar afirka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga birnin fatakwal a najeriya